Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawarsu da bakin 'yan jarida. Ibrahim Muslimin kwanan nan aka samu wani dan jarida da ke aiki da rediyon RFI wato rediyon na Faransa a kasar kamaru sunansa muhammad abba aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara goma saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran boko haram a arewacin kamaru ya ka ji wannan labari me za ka ce kan wannan hukuncin da aka yi a tabbas wannan hukunci mun yi ta rubuce rubuce ko mun yi ta karanta rubuce rubucen wasu lalle lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labari labarin da ya dauko hakikanin labari ne kuma labarin gaskiya amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ita bata gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi ta zo ta daure shi kusan shekara goma a yanzu bayan ya yi zaman kaso eh, jiran shari'a na sama shekara ɗaya ne ko biyu gashi kuma an zo a ɗaure shi kusan shekara goma lalle wannan shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba idan ka dawo nan gida najeriya kusan buɗin ma abin da ke faruwa kenan duk inda ka je ka zaka ɗau labari da gaggawa za ka samu sojoji ko 'yan sanda wasu ma suna dukan ɗan jarida wasu ma suna wulakanta da sauransu duk da shi ɗan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da shi a kwana-kwanan akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani ɗan jarida ya zo iyaye wa shugaban ƙasar amurka tambaya donald trump shi donald trump ya ce zauna ba son tambayar dan jarida ya ce sai ya masa ya ce zauna a cikin conference hall ya ce iya da hakkin da zai masa tambaya ya ce to bai saurare shi ba da ya matsa sai ya ce security su yi waje da shi suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci nan ƙasa ta ne suna cewa ka fita a ƙasar mu iya nan ƙasa ta ne ina da yanci to kaga irin yan jaridun Amurka da shugabanni da suke musu inda a Najeriya ne aka yi haka da shugaban ƙasa ina jin wannan dan jaridan ya zama miscall <laughs> me kake nufi da miscall ma'ana zai da ku zai ba zai san inda yake ba don shi jami'in Najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara amma da yace ayi waje da shi haka sa dan a ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da 'yan jarida gaskiya babu don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin dan jarida bai da kowane irin iko za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi zafi babu batun diplomasiya na su ba dan jarida hakuri to wannan Salima karshe me zaka ce kan yanayin aikin da ka je kai din akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taba bata rai watakila ko kayi wani rubutu aka ce ka je ka sake bai ba ka sake ganin kai ka daidai aka ce sai ka gyara a wani abu da za ka tuna ya faru da kake ganin lalle in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida. wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga 'yan jarida zai samu mafita ne dan dan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aikin ya ringa tuntuɓar na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa akai. kai amma wasu daga cikin 'yan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa su bayar a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta da dini ana nema ne a kan su akan wannan abin da suke so su sa alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma produsosin ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa wato abin da ya fi kona min rai a aikin jarida shine yadda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wa'anda ba na gwamnati ba suke raina su abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har kuda yaushe zan ci gaba da faɗa shine ɗan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma dalili shine shi dan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata sannan yana kawo sharshen mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna me kike ga zai faru idan misali a ce ana ah, aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu ma edita gaba daya misali kowa ya ɗauko labarinsa kawai za a je a kai studio kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan rediyo kaza ko gidan talabijin kaza ya ta damun hankali kanka ce mai gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gaba ɗaya ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canja wasu kalmomin da bai kamata a sa su ba kalmomi ne ya kamata a sa wa'anda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin ta da hankalin ba ko kuma kalmar salima ko wasu kalmomi misali uh, da ake misali wajen fassarar labarai uh, a ce wane misali a ce uh, wane is a liar ma'ana kai za zaka fassara wannan abun shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wane an ce makareci ne sai edita ya zo ya gyara ce a ah, wani abun da ya faɗa ba daidai ba ne ya kai fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburin mai shayi eh, gaskiya wato ko a hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa to wato shi edita idan ya tashi zai fassara yana fassara ta ne fassara mai yanci wato yanda idan mutum ya ji zai san eh an masa adalci a wajen fassara amma idan ya ce zai fassara ta kalma da kalma kamar misali an ce bomba mai da bom amma an ce mai kunar bakin washe ko mai wani abu makamancin haka a kai to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci amma a kan sabanin wayancan kalmomin in ya ji hankalinsa zai tashi har ya janyo wani abu a gare shi ibrahim baba suleiman yan jarida yawanci ah, za a gan su suna fitowa wasu fes-fes wasu kuma dai ga sunan ga sunan ah, aikin nan an ce yakan mai da mutane matasa kaga tiniya sun fara shiga sahun dattawa mai kafa fahimta game da wannan tambayar shine abin da ake cewa a turanci research tunani shi kullum dan jarida abin da yake fitowa kwakwalwansa sabon abu ne zai yi ta tunani mai zai rubuto wani labari zai hada ga labari ya faru ya za a yi ya hada labarin nan ya kai shafi kaza to anan zai zanna ya ta tunani to nan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara arba'in sai ka dauka yayi kama da mai shekara sittin kuma ana samun preja da sauransu wani ma zaka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba ka faɗi kuma a kansa to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa wani lokacin ma sai ya ka kana iya ganin ɗan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa saboda ba a son su dinga fita wani iyajen sa kafin ka ankara sai ga yazo ya rade shi to duka irin wannan tunane-tunane su suke kawo mutum ka ga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan ƙaramin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe fatar ta takure furfura sun fito sai dai kawai tsabarage kwanya ita ce ta aiki to wannan shi ne dalili a ƙarshe gaba da ibrahim ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura ka ce ka je ka ɗauko labari inda ake rikici misali irin na boko haram mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaki da su a irin bangaren boko haram na sambisa akwai yan jaridu zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka so sun da wuya ka ga ɗan jarida an ce tafi wuri kaza yaƙi sanda aka ce ma tafi wuri kazan wani ma murna yake yi. Ibrahim ba za ka ce ritaya ka kai ka ajiye aikin ma daga ranar ba. A'a ni ba zan ce ritaya ba yau tunan in an tura ne san bisa yau zan zo in yi sallama da ku idan an dawo an dawo in ba a dawo ba kuma to kenan abin da Allah ya hukunta kenan. Masu sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muka yi da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yadawa ke zan ce bari ne wa kaina gyara da kaina mai yada labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya sai kuma kuma shi salim sani shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida rediyo da talabijin na jigawa wato jigawa broadcasting broadcasting house ne ko? eh jigawa broadcasting house ah, muna muku godiya kwarai da gaske sai mun sake zantawa ne karan allah ya da. Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin wakilin murya Amurka a Abuja wato Nasir Adamu El Hikaya tare da bakin nasa Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Assalamu alaikum suna na sanu musulun bazari. Muna kallon dai a yanayin yadda aka taho na tsaro na rayuwa na yanzu ya koma yadda ka san kamar yadda muke da. Kusan an tabbatar dai ita gwamnatin nan ta gaji abun nan ne tun da ya fara amma ta ba da dama waɗannan mutanen sun ƙara ƙarfi. Dan mu wannan al'amarin bai ci ƙarfin mu ba muka ji shi a cikin jikinmu sai da aka yi magana sasancin. Sasancin nan shi ya sa mutanen nan suka shigo suka wala suka yadda suke so a bangaren mu har suka san mu suka koma suka sake shiri suka zo suka ida ta cike mu gaba jama'a barka ku da wannan lokaci barka mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya yau za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muke dangane da yadda shanan rashin tsaro yake adabar wasu jihohi na najeriya musamman jihohin arewacin wato arewa maso yammacin najeriya kamar jihar katsina da zamfara da kuma ta sokoto To a yau daga cin abubuwan da za mu tattauna shine har da neman sanin ta yaya aka yi su mutanen jihar Zamfara da ke makautaka da Katsina suka samu nasarar shawukan kan wannan al'amari na ta'addanci amma abin ya gagari ita Katsina. kuma me ya kai shi gwamnan jihar katsina ɗin ka kai gaba da kai bori ya hau na cewa shi ya iyakacin kokarin su game da al'amarin nan ya gaza bari yin sake da ku ga wakilin mu na katsina ɗin sani shu'aibu malumfaci ya ci gaba da tattaunawa da yake yi da shugabannin jam'iyyu biyu na apc da pdp a can katsina ɗin wato alhaji shitu shitu da kuma alhaji salisu yusufu mai giri. mu babban problem ɗin mu jihar zamfara da allah ya sanya jihar zamfara ta yadda da gaskiyan abin da mu muka fito muka gaya ma duniya cewa mun yadda akwai matsalar tsaro to da an samu wannan maslaha to amma kullum abin da suke cewa shine su sun shiga sulhu ai sulhu da suka shiga ba irin ma namu bane mm. mu gwamna ya taka da kai shi yace duk inda wayannan mutanen suke su suka zaɓi da suke so aje da kansu area da dead area ne ma ba mai iya zuwa kafin gwamnatin gwamna ya taka je shi ko zamfara kai suke gidan gwamnati ka gaya min da wanda ya zo gidan neman sulhu don da aka dauko aka kawo shi gidan neman sulhu wanne ne aka fi samu za samu daidai wato abin da ke da kwai nan hmm. shine zamfara sun yi wannan sasanci nasu ya dore hmm. duk da aka samu dan kaɗan da can amma na nan hmm. tambaya dama da ne shine ya aka yi abin ya zo ya warware tun da tabbas na san ya sulhun da aka yi na zamfara wanda shi gwamna ya sa aka kira mutanen gidan gwamnati ya zanna da su sulhun da aka yi da su shine ba za su shiga zamfara su yi hali ba kuna da hujja tabbas ba za su kai hali zamfara ba tunda ai har motoci gwamnan zamfara ya su saboda haka sai su zo nan gure su mana barna ina so in ga maka 75% na duk wanda aka kidnapping wallahi zamfara ake kai su wala uzaki min Allah ahada saboda ka sulhun da aka yi a zamfara ba za ku yi mana barna a zamfara ba kaga yayi rizkin jashi mu ko dauka al'umma kasa daya ce al'umma ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk bai damu da al'amarin mumini ba duk inda yake tafiya tare da shi mu mun dauka ciwon zamfara ciwon sakwata duk ciwon kaduna ce saboda haka the point is shine maganan a ce an yi sulhu a zamfara ya dore wani misali su majigiri ka je ka bincika ba gaskiya bane to ina zuwa wato abin da ke magana ciyama kullum in zan yi magana ni kan ce mu rika fidda siyasa cikin sha'anin tsaro mm. in baka manta ba mun yi program da kai a KTTV. A yanzu ka shigo da wasu maganganun na siyasa. Hmm. Dalili kau ita jihar Zamfara hmm. da jihar Sokoto dukansu gwamnatocin PDP ne a yanzu na jiha. Hmm. Amma ina tabbatar maka chairman abin da gwamnan katsina zai da na zamfara da na sokoto kila kai ba za ka sani ba ni ba zan sani ba akan yadda za a yi tsaro idan a nan wurin ka gwada gazawa gwamnan zamfara ce da zamfara ko ta kare kanta ta bar wani ina ga ba kai musu adalci ba dalili kau suna da mazanna har katsina sun sha zuwa na gani a labaru sun zanna da gwamnan katsina a kan sha'anin ya za a da maganar tsaro sun zanna a kaduna da sauran amma in ka ce zamfara ba a samu ci gaba ba a kan tsaro a shekarun baya a kan zuwan bello matas excellency bello matawalle to ba kai ma jihar zamfara adalci ba saboda kowa ya san irin abin da ya faru a zamfara shekaru biyar zuwa lokacin da his excellency bello matawalle ya samu mulkin jihar zamfara kuma da idan ka ka gani kai ke jam'iyya mai mulki kila ma ka halarci gidan gwamnatin sadda sukan zo su zanna akan dai tsaro din saboda haka ishu din tsaro babban matsalar ni da na kawo na ce babu siyasa ciki shine sai kun yadda babu ci gaba sannan ku gyara saboda babu dalili kullum kana magana ɗaya wadda ta wuce shekara biyar ka ce an zo kamfen a faskari an samu mutuwar mutane yes abin da ya faru na gaskiya ai ba iya kareta shi amma lokacin nan gwamnatin pdp ce yanzu mutum nawa aka kashe a faskari yanzu mutum dubu nawa ke firamaren faskari yan gudun hijira ai lokacin pdp ba ne so ba wai za mu koma muna karnin wane karnin wane ba a'a a yanzu maganar da ake yanzu wa allah ya dora ma kare rayuka da dukiyoyi na jihar katsina gwamnatin apc saboda haka wajibi ne mai magana gwamnati ta sisi yanzu da abin da ake ciki na biyu na biyu na biyu na biyu na biyu na biyu chairman ah, a ai ban san ya fita zai ta magana ce daban a ai zaka muke yin ta ai sai wanda kai jihar Katsina 100% APC ke shi ka da 100% PDP ce ta kawo gaba ai maganar tsaro ina so ni ban taba hada maganar tsaro siyasa ba ai kaji abin da ce kuma zalla ce eh, wanda dibbi da wani al'amarin musulmai ba

to ai ai ba ka ce na kawo shi a wannan rafar sannan wancan magana da maka na maganar fuskari da ka ce a gwamnatin PDP magana kawai da aka sai ta daukan shanu ne ba magana kisa ba magana kidnapping shi ne ba magana shi ne maka reflecting na baka wancan kidnapping in ka sauka kai dan jota wannan yayin gwamnatin APC ne aka san daukan mutane a biya kuɗi ba gaskiya bane to mu dai wancan lokaci ba mu ji an dau mutun ba tsaro mu ji an dauka faskaro mu ji an dauka to to ni kuma ka ga man ɗaya zan ga ma ɗari hmm. ɗaya ka ga man duk ɗaya tana da ɗari ta yanzu eh, abin da sa abin da ke magana chairman kuke da gwamnati yanzu ko yadda gwamnan jihar kai ba kai ne chief security officer ba mm. shi chief security officer ya hito ya gaya ma duniya shi kanshi bai iya garanti din security kanshi na ɗaya kenan na biyu ya fito ya gaya ma duniya cewa bai iya kallon ma mutane jajanta musu saboda abin da ke faruwa ya faɗi wannan sau biyu sannan abubuwa da yawa wanda ban san ma in ta magana abin da ke magana abin da ke magana abin da ke eh, to ba rashin dinayin kawai za ku yi ba eh, tashi za ku yi abin da ya kamata ai ba dan goyi ku kasa dinayin ah mun yi magana yanzu a kan halin da katsina take ciki na yi maganar misali noma da sauransu kuma kullum abin da kuke so ku gwada ai an anshi wasu kananan komi daga maiduguri da tsare suke hannun gatsa irin wa'annan abubuwan yanzu kamar da na ga wannan program kamar ya fi mai da hankali ne akan me ke faruwa inda kake da iko jihar katsina da inda ne so shi yasa ka ga na limitin kai na tuna so a jihar katsina yanzu kamar yadda ka sani ƙananan hukumomin nan guda takwas su ne front line local government ko to sun wuce ma takwas a yanzu har sun kai ana magana goma sha biyu to ba ma wai sha biyun ba tukun in taya jihar katsina ina ke da zaman lafiya dalili ka an tsallaka ina ai local government ina ta mashi eh, akwai zaman lafiya ina yake saboda an yi ta'addanci ba daɗe ba ai nan makwabta na dusi nan ƙauyen kayawa ba a sati biyu ba an je an halba mutum biyu da dadar har lahira sun mutu na je ta'aziyya su a ƙauyen kayawa gidan dabo saboda haka ina so ka da aka ai in tunda aka yi duniya aka yi ta'addanci me yasa kai rantsuwa kace za ka rayuka da mutane da dukiyoyinsu da haka ce ai ta'addanci bai bari a duniya bari ka in shiga ai da za ka zaran ka dau nauyi babu kwamfula wai me yasa imalan shi to ba ku magana kuɗin da wa gada ba ku gwada gidan gwamnati kun gada kuna kwanciya ba ku magana eh, eh, dukiyar gwamnati hmm. da komi kullum sai dai ku ce kun gaji matsalar tsaro hmm. ita ko gwamnati asset and liability take dauka hmm. ka gane da kaddara da bashi da rikici da daɗi yanzu in duk abu yanzu hilayen da muka bari nan jihar katsina ba ku magana su ba ku magana kuɗin da muka bari ba mu ku magana gine-ginen da muka yi abinda kuka iya kai ku canza musu suna yau turare ne can sai ka tada an mai da sunan wani wani abu da ba can kuma ana fatima shi ma ka tada an canza can karkandar sai ka tada an canza wani abu so me yasa kuka canza to ni malam salisu wato saboda haka ni ina kallon abinda ku abinda ku kuke faɗi ɗaya ne a'a ba yawa bai abinda abinda kuka abinda kawai kuke faɗi chairman abinda kuka yi faɗi matsala me yasa ba ku hidin daɗin da muka bari me yasa to ina zan ba chairman bari mu koma wajen alhaji shi maslaha chairman na APC na ga tun ɗazu kana magana amma muka so wannan yayi wannan yayi eh. in yana saurara har takarda na baka yau sai ka mai da martani sannan to uh, marar salisu majigiri ya taɓa wasu maganganu out of line kuma ina so da Allah a ban minci ɗan kaɗan zan yi responding akan su da farko ishu ɗin maganar tsaro kamar yadda muke kusan shine kamar makasudin wannan majalisi kamar yadda da kanshi ya ce gwamna ya fito ya ce bai iyawa kowa ya sani 'yan sanda karkashin ba karkashin gwamnati suke ba sojoji ba karkashin gwamnatin jiha suke ba ba inda doka ta ce gwamnatin jiha ya je ya siyo bindiga ya ba 'yan sanda ko ya ba sojoji gwamna ya fito ya yi magana ya ce abin da duka yake iya ba da gudunmawa shine logistics kuma ya yi sannan ina so ka sani idan mai girma gwamna bai damu da al'amarin rayukan mutanen shi ba ba zai ɗauki rayuwar shi ba ya shiga irin dazuzzukan nan urmusun daji wanda har wasu na cewa a gaya mai kan ya ya ce to in bai je ba Allah zai tambaya akan haƙƙin mutanen in alƙiyama ta akwai mai an samu shi tambaya so kaga in gwamna bai da concern ba zai fita ba ya shiga dazuzzukan nan har ma kamar yadda shi wani musamman wani magana yanzu gwamna ya ce bai da tabbas in security saboda ah gwamna zai dauki bindiga je daji ne amma Allah cikin ikon shi kowa ya sani daga lokacin da aka zo zuwa yanzu kamar yadda kuma na faɗi wannan maganin in wani musamman wani gini bai sani ba to ya sani a shekaran jiya wanda daga cikin masu ruwa tsaki a zahar Zamfara ya ce sun fahimci waɗannan bandit din da ne saboda haka za su buɗe yaƙi in baka sani baka bincika ka ji a shekaran jiya kuma duk zaman da aka yi da mutanen duk wani abu a ina so ka fahimta idan abu ba hannun ka yake ba to ba za ka iya garanti din shi ba wanda ma ke hannun nashi zai yi kokari ne sannan ya dogara ga Allah sannan ishu na maganan cewa ana ba hukumomi ba a san kana maganan an kai hari a mashi an kai hari a ina ne kuma da kake cewa me yasa ba za a faɗi muku access a liability jin ina zuwa jin daɗin da ake yi ba honorable su majigiri kai shaida ne cewa jam'iyyar apc ta wuce gori a wurinka hanyar da aka yi ta wanda ta ratsa garinka gari na hanyar son kaya ba shi ba lokar gaman bace ba shi ba lokar gaman bace to son kaya wannan hanyar da gwamnatin jihar ta yi shekara nawa kuna ma mutane ƙaryan za ku yi hanyar ba ku yi ba hanyar dan aunai ina zuwa da Allah ban salisu ah, yau ba sai da ka hanya daga mashi zuwa bumbun ina zuwa ka hau daga danka ma zuwa bumbun na hau ina nan kake magana mai ah, hanya ina ga ma hanyoyi ina ce ma ne wannan fidaro ya kwalta ce kuka zuwa fidaro ce aka yi ni na fidaro wani fidaro ni fidaro fidaro aka yi yanzu na ce fidaro aka yi an zuba maka ah, ba dallop hanyar dan aunai na duk wanda ya ce kamfen na PDP sai alƙawarin hanyar dan aunai an zuba bai gaskiya mazakan suka aikin mazakan suna zuwa burji ne to kila mazakan sun yi kwatin hanyar wannan na kawo wannan ne da aka kawo su misali a gidan daidai ba ba ne muhalli shahidin mu ba ina zuwa saboda masu ai ba ta daidai ba wannan ba shine muhalli shahidin mu APC muke hawa to a gaishe ku malamai to juma'a nan ne karshen kashi na biyu na wannan muhawara da muke yi game da shanin rashin tsaro a wasu sassa na Najeriya musamman jihohin Katsina da Zamfara da kuma Sokoto yanzu kan a madadin shi wakilin namu wato Sani Shu'abu Malumfashi da da bakinsa shugabannin jam'iyyun apc da pdp na jihar katsina da kuma garis alheri abu da ta taimaka wajen haɗa shirin nan ni ne ali mustapha sakuta ne ku ban kwana sai mun dawo muku makon gobe a huta lafiya. ci sha da ci madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.